Allah ya albarkaci wannan ƙasa da al'umma kusan miliyan 170 ko kuma sama da haka. Miliyan 65 daga cikin wannan kaso matasa ne. A kullum jama'a ko kuma mabiya manya suna cewa yara manyan gobe. Wannan mafarki ya kasa tabbatuwa ga yaran domin ganin cewa wannan kalma da ta shiga cikin zuciyarsu ta samu guri ta zauna ta tabbata. al'amura sun kasance an kasa gane halin ina aka dosa matasa suna ganin cewa an ki ba su damar a shiga a dama da su a al'amuran da suka jibanci rayuwarsu masu kallo barkanmu da zuwa wannan shiri na waiwaye suna na aminu shir a wannan sati wannan shiri zai yi duba kan al'amuran matasa da kuma rawar da rasu taka al'amarin jagoranci da siyasa al'amuran mulki da jagoranci suke tafiya a ƙasar nan sun nuna cewar ba a damu da halin da matasan ƙasan ke ciki ba wannan halin ko kula ya kai ga ingiza jama'a ga fadawa cikin muggan halaye da rikice-rikice ƙididdiga ya nuna cewa daga cikin mutane miliyan 165 a Najeriya mutane miliyan 65 matasa ne kusan kimanin kashi 50 daga cikin masu zaɓe matasa ne sai dai samuwar wasu rashin ingantattun tsari ya takaita damar da suke da shi na shiga harkokin zaɓe. Dalilan da suka jawo matsaloli ga matasa sun haɗa da ƙarancin matasa masu kaɗa ƙuri'a wajen zaben shugabanni a matakai daban-daban na gwamnati. Tun muna yara ake ce mana mu ne manyan gobe amma kuma gashi ta zo mana cikin yanayin da mun shiga wani hali wanda akalla mu matasa muna da rawar da za mu iya takawa. amma idan lokacin zaben nan ya zo sai ka kula cewar samari da za mu zo mu sami iyayenmu da suka riga karfin su yayi ƙasa ko kakanninmu mu jawo hankalinsa akan mu sanar da su cewa to kar mu amfani da kuɗi da ake bamu kamar yadda ake a wajen zaɓe yau a zo a ce an sayi ƙuri'a ka naira ɗari biyu wani ma za a zo a ce masa ga kuɗi ba ni ƙuri'a ka wadda za ka ga cewar kashi casa'in daga cikin ɗari na waɗanda suke irin wannan harkar da suka samu a cikin wannan halin samarinmu ne wanda ya kamata a ce kai kana matsayinka na saurayi da za ka iya tsare haƙƙin ɗan uwanka ko ƙannanka ko kuma ka tsaya tsayin daka akan ka ga cewar ka nusantar da mutane ma a kansa zaɓi me zai zame musu alkhairi sai ka haɗu da cewar wai ga saurayi ya zo ana bashi kuɗi yana cewa wai shi a ni abin da zan yi ko ni in ban ci ba yanzu ba ci zan yi ba to ya kamata a ce samarin mu su gane cewar wai wannan cin da kake tunanin za ka yi gaba ba za a baka ba to kullum shi yake cutar mu rashin ingantattun wakilai a cikin harkokin mulki da kuma uwa uba amfani da matasa a harkokin siyasa ta hanyoyin da basu dace ba a yayin da ake ɗaukan masu ilimin boko a irin tsarin mulkin da su kaɗai za su amfana an gurgunta manar ɗan ƙasa kuma an rage damar da sauran jama'ar ƙasar ke da ita na shiga tsarin tafiya da su a harkokin mulki matasan yawanci wasu ba su san ma menene su ba tukunna saboda na farko kusan ma'amala da dama wadda ake yi a gwamnatance ko rayuwa kusan ba a janyo matasan a sa su a cikin harkokin da za a ga wace irin gudunmawa za su iya bayarwa yau an waye gari da wani lokaci ya zo da ake duban matasa a matsayin waɗanda za su iya shigowa tsarin mulki a dama da su duk da hakan wani abu ne mai wahala ita kuma duniya tana tafiya ne da zamani dole ya kamata a ba matashi dama a ga wace irin gudunmawa zai bayar sakamakon abubuwan da suke faruwa a ƙasar nan tamiyar a gefe na na hagu zan bawa wa bakonmu dama domin ya gabatar da kansa ko kuma tambaya ta farko da zan kara shin wane ne kaluma dahir mustapha to kamar yadda ka suna ne kaluma dahir mustapha eh, ne mutumin jihar jigawa ne garin Babura amma an haife ni a cikin garin Kano. Suna na ci na bare-bare sunan marigayi barista Muhammadu Kaloma Ali tsohon ministan Najeriya na ma'adanai wanda yake shi ma yana daga cikin lauyoyi na farko a jihar Arewa wanda suka aiki tare da mahaifina Aminu Sani kwarai da gaske sun yi aiki tare. tuntuni to shine na ci sunansa amma a zahirin gaskiya suna na yanka suna na muhammadu al'amin na fara nursery school a kaduna lokacin da mahaifina yake aiki a tsohuwar jihar tsakiya ta arewa wadda ta kunshi najin kaduna da kaduna da katsina da katsina kenan a yanzu Eh, wannan lokacin to bayan na gama naziri a can a kaduna sai kuma da muka dawo kano na zo na yi primary a kano a kano capital school a nan nasarawa bayan na gama secondary school a lokacin mahaifina ya bar aiki a state government a kano ya koma federal government wato federal court of appeal to da ya koma eh, bengal state a wannan lokacin mm. shine yanzu edo state Mm. sai na koma can a nan junior secondary school a university of benin demonstration secondary school a nan junior secondary school baki daya bayan na gama wannan tunda dai secondary school ne sai kuma na koma na boarding secondary school a ibadan a ibadan a oyo state nan ne na yi command secondary school ibadan makarantar soja sai suke harkoki haka da hmm. abubuwan da abun da ake kowa yara haka a makaranta da kuma harkoki kuma na soja haka shi na senior secondary school bayan na gama senior secondary school a oyo state sai kuma na dawo arewa na shiga jami'ar ahmadu bello a zaria hmm. inda na fara karatu ba na law ba hmm. karatu kuma na medicine na medicine eh. <laughs> Eh. dan a wannan lokacin eh, ina yaro ne sosai karami da bayan na gama secondary school so da na shigo lokacin jami'a da ake rubuta jam sai na rasa menene nake so menene zan yi to a cikin wannan isa ga rashi sani rashin tabbatar da abin da zan yi shine na samu kaina a faculty of medicine eh, Allah cikin ikon shi sai da na yi eh, aji ɗaya aji biyu na ji mun shirya za mu shiga aji na uku kenan a wannan lokacin na zauna na nazari sosai na yi tunani na ga cewa wannan wurin ba ba wurina ba ne ya kamata eh, in duba inda nake so na koma to matsalar shine na dai tabbata ba nan nake so ba amma ban san inda zani ba shine ba eh, to abin mamaki da yake harka ta law ko ta shari'a eh, kamar gado ne na gidanmu Eh, ban yi wannan tunanin ba kwata-kwata sai da na zauna tare da wasu abokanai na waɗanda su suke karanta lordin a lokacin eh, akwai eh, a lokacin a najeriya zamanin ko ƙarshen zamanin janar babangida ne ko kuma farkon zamanin janar abacha inda ake muhawara sosai akan kan 107 wannan lokacin sai na zo na tadda yan abokaina wanda suke karanta law a lokacin suna ta muhawara hmm. akan yadda tsarin mulki yake tafiya eh, suna magana change of government through extra constitutional means wato menene matsayin eh, ku na eh, sojoji da sun tumfike da gwamnati na demokradiyya hmm. to a cikin wannan muhawara da suke yi to shine sai na ga ina da sha'awa kwarai da gaske akan irin waɗannan abubuwa to daga nan ne allah ubangiji ya jawo kuma sai gani na dawo gadin gidanmu kuma ta zo ne karatun law a jami'ar amadu bello eh, har na gama to bayan na gama wannan karatun ne kuma na samu na je eh, ƙasar burtaniya inda na yi digiri na gaba a kan eh, kan law da petrol energy law and policy to harkar ma'adanai yadda ya danganci shari'a da ta danganci harkar ma'adanai da kuma harkar samar da eh, power ko energy kenan ta hanyar ma'adanai akwai ta taburza da take faruwa tsakanin matasa da kuma manya waɗanda suke ganin su suke riko da sha'anin mulki da kana ganin cewa ah, ba za a iya haɗa hannu tsakanin waɗannan matasa na ganin cewa su ma suna da irin gudunmuwa da za su bayar su ma kuma waɗannan manya su ba wa ina na dama na ganin cewa a ga irin rawa da za taka. a zahirin gaskiya duk wanda ya buɗe idanunsa sosai ya fuskanci abin da ke faruwa a ƙasar mu najeriya tun ba yanki mu na arewa ba ga rashin tsaro ga harkoki na tattalin arziki ga rashin makarantu masu kyau ga harkoki na rashin lafiya matsaloli ne ina da inda ka duba da inda ka tona saboda haka eh, abubuwan nan sun lalace sun lalace har sun kai matsayin da yake duk wanda ya kwana ya tashi yanzu a ƙasan nan eh, dole ne yana cikin wani rukuni guda ɗaya in ba haka ba to mahaukaci ne eh, kamar kana zaune ne a cikin gida ko ɗaki mm. wanda idan ka duba bango nan ya tsage Eh, nan ya rushe nan ya barke ya dan nan ya bantare mm. sannan inda kake zo nan yana girgidi nan yana nema ya rushe amma kuma kana zama ka kamar ba abin da ke faruwa mm. to dole ne ya zama na cewa kana ɗaya cikin biyu ko kana tashi kana neman hanyar da za ka ka fita daga cikin gidan nan kafin gidan nan ya ruso a kanka ko kuma kana daga cikin waɗanda suke ba da gudunmawa wajen tabbata cewa an gyara inda ya lalace to a matsayina na matashi na farko ni ba yaro bane karami wanda yake bayan da zan yi ba kuma tsoho bane wanda karfi na ya kare wanda yake sayan da ta yi to dole ne in tashi nima in bada na gudunmuwar wajen tabbatar da cewa matsalolin da muke fama da su a cikin al'umma an samu maganin su to wannan shine dalili da yasa nima da shigo a eh, cikin wannan harkoki na siyasa musamman wannan matsaloli na rashin aikin yi na matasa abu ne da yake ya shafi kowane yanki musamman a arewacin najeriya ba yankin ba kawai ah, matsalolin suna da yawa na farko inganci na ilimi tukuna na farko ah, da kuma samun ilimin inda yake kowa zai same shi inda yake iya kuma ilimin kuma mai amfani wanda yake ilimi ne da zai iya tabbatar da mutum zai iya tsayawa akan kafafuwansa wancan zamani na baya lokacin da karatun boko ya fara shigo mana sosai duk mutum da ya karatu na boko kowane iri ne inda ya iya rubutu da karatu ya iya turanci to zai iya samun aiki saboda a lokacin ana neman ma'aikata ne wanda za su yi aikin gwamnati su zauna a ofis to wannan zamani ya wuce a yanzu abin da ake bukata a wajen karatu da ilimi da ake bukata wa matasanmu na baya shine ilimin da yake mutum zai iya tsayawa da kafarsa ba sai an biya shi albashi a ƙarshen wata ba amma da wannan ilimin zai iya amfani da shi wajen rike kansa eh, zai iya samarwa kansa abinda zai ci ya rike kansa ya rike al'ummarsa kamar misali irin aiki da kuke yi na midiya haka ko abubuwa da kuke na harkar fimafimai eh, da kuma irin sana'o'in hannu da kuma kamar abinda muke cewa a ah, Eh, wannan professional eh, courses hmm. kamar karatu kamar na likita na kwararru yawwa kamar yawa karatu na kwararru da mutum zai kware akan wani abu hmm. to duk wanda ya irin waɗannan karatu idan muka sa a ƙarfinmu akan irin waɗannan abubuwa za ka ga cewa eh, ba mu da isassun likitoci yanzu saboda haka in muka tabbata yaran mu sun yi karatun likita to za ka duk wanda ya samu wannan karatun ba zai rasa aikin yi ba kuma eh, gwamnatin kamar ko ta jiha ko ta tarayya yadda take kashe kuɗi akan harkoki na ilimi ya kamata ta rinka la'akari da abin da yake ƙasa kamar babu yadda za a ce kuna da scholarship board ko a jiha da take eh, biyan yara da suke karatun abubuwan da yake ba ma bukatarsu bayan ga abubuwan da muke bukata kuma a nan wajen kuma za ka cewa babu yaran mu da yawa cikin waɗannan wurare Wasu abu ne da yake buƙatan ba waɗanda suke gwamnati ba kawai har waɗanda suke wajenta yadda za a samu inganci na ilimi da kuma waɗansu hanyoyi daban da za a rago da tattalin arziki na wannan yankin saboda a bisa ga wannan hanya ne eh, za a eh, kama bunƙasa harkoki na noma a samu masana'antu da suke da alaƙa da harkokin gona ko amfanin gona eh, to waɗannan su ne za su iya fito da ayyukan yi na matasanmu na gobe. To, ya za ka kimanta yawan shigar matasa ko da matasa kan taka a wajen canja akalar yadda al'amuran demokuraɗiyya suke? Duk eh, matashi da ka da shi a yankinmu eh, yana fama da kishirwa. Kishirwa yake fama da ita sosai na ilimi. Yana neman ya samu ilimi kuma yana neman ya samu ƙarin gani. to ilimi shine zai haskaka al'amarinsa amma kuma dole sai ya samu kyakkyawan shugabanci tukunna kafin ya fahimci hanyoyin da zai bi wajen da zai fitar da kanshi daga cikin wannan karni eh, yaro ne karami ya san dai yana cin zafi ya san ba yanayin da ake ciki ba yanayi ne da yake so ba amma a kansa ka kyale shi ka ce ya zai yi shi ya fitar da hanyoyi wanda zai fitar da kansa daga abin da yake ciki ba zai yiwu ba dole sai ya samu shugabanci mai kyau dole sai an nuna masa hanyar da ya kamata ya bi dole sai an tsawatar masa kuma an tabbata cewa ya yi saboda shi matashi eh, bai riga ya gama kammalar hankalinsa ba wanda ya san cewa zai tafi da rayuwarsa bisa ga iliminsa da hankalinsa ba kan a bisa ga san zuciyarsa ba saboda haka shugabanci ake bukata eh, na hakika wanda zai tabbatar cewa mu wanda muka kasance su ne manyan gobe an dora su akan tafarkin da yake eh, duniyar mu ta gobe za ta samu kyakkyawan mu'amala. ya danganta ga waka saurara shi matashi zai ce an hana shi dama su kuma da tije da dama za su ce to ai matasan na yanzu ne wato ba su da inganci ba su da kishi ba su da haɗin kai ba su da ilimi sannan kuma ba su shirya ba da yake za su karbi eh, kundin mulki inda za su tafi da kowa a bisa ga adalci a bisa ga hankali saboda haka abinda da ake bukata shine ana bukatar shawarwari na arziki wajen su dattijai sannan ana bukatar su kuma matasa waɗanda yake kai sun zauna sun yi karatu sun kuma san muhimmancin ah, aiki idan ya zo gabansu yadda za su tabbatar cewa sun nuna wa waɗannan dattijai na baya cewa babu komai za su iya koma inuwa su sa ido su bar su su aikin na saboda su zanca idan suka bari ba za su tankobar da al'umma baki daya a bisa ga ah, yaranta ko kuma a bisa ga shirme. in ka duba a tarihin baya eh, ƙasar nan ta samu eh, mulki daga matasa ta samu shugabanci daga wajen madaidaita kuma ta samu mulki daga hannun dattijai kowanne rukuni da ya samu a wani lokacin zaka ce akwai irin rawar da ta fi kyau a wajen matashi akwai irin rawar da ta fi kyau a wajen madaidaici akwai kuma irin rawar da ta fi kyau a wajen dattijo to amma har yanzu ba mu samu irin wanda ake so din ba Abin da muke bukata shine samu shugabanci na matashi ko na madaidaici wanda yake yana karɓar shawarwari shi kuma daga hannun dattijai waɗanda suka san jiya to in aka haɗa da ilimin jiya da ilimin yau to shine za a iya fitar da gobe mai kyau babu yadda za a yi matashi ya fito ya ce tamkar shi ya san komai ba zai amfani da shawarwari ba da kuma irin gwagwarmayar da su da cikin suke da abin da suka koya yana da amfani yana da muhimmanci kuma abin da muka gada ah, iyaye da kakanni shine kullum muna duba bayan mu yadda za mu san inda za mu fuskanta akwai kawunan Allah ubangiji ya mishi rasuwa kwanakin baya yana yawan cewa in kana tafe kaga mutum yana tafiya a kasa ka tambaye shi ka ce mishi malam daga ina kake to in dai har mutumin nan ba zai iya faɗa maka daga inda ya fito ba to babu yanda za ka tambaye shi inda za shi saboda haka muna bukatar mu san ko mu su waye daga ina muka fito ta yaya aka yi muka kawo inda muke to daga nan ne za mu iya gane hanyoyin da za mu iya fita daga ciki to kafin a samu wannan ana bukatar da kuzari da kazar-kazar ta matasa sannan kuma ana bukatar da zurfin tunani da kuma ilimi da hankali na wajen dattijai to matukar aka samu zama mai kyau da haɗaka mai kyau tsakanin da manya da yara kamar yadda muka gada a baya iyaye da kakanni to lokacin da zan ce mun fara hawa turba ta ta fita daga cikin wannan mummunan karni da muka shiga ta fannin jagoranci da kuma mulki na jama'a shin kana ganin su waɗannan matasa sun ba da gudunmuwar da ake bukata ko kuma har yanzu akwai muhimmiyar rawa da ya kamata a ce sun taka matuka a wannan fanni ai kwata-kwata da kasawa ake a duba a ce menene abin da matasa suke kawowa za ga matasa suna shan wahala na kan harkoki na siyasa su suke zuwa su shiga layi su suke zaɓe su suke raka akwatuna akwai wani da dama da suke fama da su amma idan amma daga nan ba da su ake zama a tsatsara yadda harkokin suke ba sai dai a gaya musu yi ko a ce musu bari dalilan da yasa suke yin abubuwan da suke da yawa sani ne saboda ba su da ilimin da su fahimci abin da yake faruwa a waɗansu yankunan amfanin su shine da banga da rigima da tsiya da duka da sauransu shikenan abin da suke ganin shine aikin matashi a cikin harkoki na siyasa to in kuma aka gama aka yi zaɓe gaba ɗaya sai ka ga cewa in aka zo gwamnati aka kafa sai ga cewa da kyar za ka iya samun kashi ɗaya a cikin goma ko kashi ɗaya a cikin kashi biyar a cikin eh, ɗari da za a ce matasa ne da aka suke ake juya da su a cikin kundin mulki to in kuma aka tashi ko da yaushe sai ga ana neman matashin da za a ba wa mulki ko wanda zai tafi da harkoki amma sai a rasa matashin da yake goge wanda zai iya yi saboda ba ba shi dama ba kamar yadda na yi ka ba da misali a baya a karni na dacin za ga idan ka duba gwamnati kamar ta jihar arewa ta da za ka ga lokacin su sardauna su suna manya 'yan shekara hamsin da wani abu haka za ga akwai madaidaita wanda ba su kai su ba a cikin gwamnatin ana juya da su har ma kuma da matasa kamar irin su mai tamasile wanda suke yan shekara 25 da kuma irin su ahmed talib a wannan lokacin su ma matasa ne suna nan su suna da ilimi da hazaƙa amma suna tafi tare da dattijai waɗanda suka daidai harka wanda suke nuna musu sun yi daidai sun yi ba daidai ba daɗin haka duk lokacin da waɗannan manya suka suka suka suka sauka hmm. ko suka matsa ko na da ya faru akwai waɗanda za su gaje su akasarin waɗannan matasa ana amfani da su ta sigogi daban-daban wajen ta da hankula da kuma wasu al'amura daban ɗaya daga cikin shine banga siyasa ta da hankula da al'amura wane kira kake ganin za ka yi waɗannan matasa don jawo hankalin waɗannan matasa da ake amfani da su na ganin cewar sun san kima da daraja da mutuncin kansu da kuma nuna naƙi a duk lokacin da aka yi musu tayi na irin waɗannan al'amura. to wannan nauyi ya hau a kan bangare-bangare eh, na mutane da yawa ya hau kai su matasan kansu eh, da kuma iyaye saboda wajen eh, tarbiyya idan ka duba a yankin mu ko ina sai ka duba ga kamar tarbiyya ta karya kamar yadda aka santa iyaye da kakanni a da lokacin da muke yara da muke tasowa ko ina abinda ubanka ya gaya maka a gidanku in ka fita bakin titi ma abinda ba a faɗa maka kenan iyaye ko ina akwai jam'i akan abin da yake daidai akan kuma abin da yake ba daidai ba amma yanzu in ka duba za ka ga cewa babu wannan tarbiyyar saboda haka matuƙa iyaye ba su da dama da za su iya riƙe yaran su biya musu kuɗin makaranta su ci da su yadda ya kamata to sai ga cewa waɗannan abubuwan sun karya eh, tarbiyyar saboda iyayen ba su da damar da za su iya nuna 'ya'yansu yi ko su bari to waɗannan abubuwan suna daga cikin matsalolin da muke fama da su haka dole sai an haɗa hannu da hannu eh, da gwamnati da shugabanni ba na siyasa ba kawai shugabanni na addini da kuma eh, sarakuna na gargajiya dole ne a zauna a yi muhawara sosai akan hanyoyi da za a bi wajen tallafawa matasanmu a tabbata cewa suna da hasken ilimi da kuma hankalin da za su san amfaninsu wa kansu yadda san cewa amfaninsa a cikin siyasa shine wajen shuka iri mai kyau wanda za a eh, girbi azurki a gobe amma ba amfani da su wajen banga ba ko wani hauka a irin yanayin zaman da ake ciki shin kana ganin cewa matashi a yanzu a halin da ake ciki zai iya samarwa da kansa wata sana'a to idan ka duba ko a al'adance abinda muka gada shine bara ko roko eh, ba al'adar bace ba halin ba ne waɗansu suna ganin kamar dama can mutanen mu haka suke amma wannan ba gaskiya ba ne mutanen mu yadda aka san su ko da yaushe ko da yunwa mutum yake ji mutum yana da kunya da zai iya buɗe bakin shi ya gaya wani ya ce ya ɗauki abu ya bashi sai dai ma bai ce mishi in yana da wani aiki da zai yanda zai bashi lada sannan ya amfani da wannan ladan ya amfani da shi ya ci da kanshi saboda kunya saboda kuma sanin ya kamata waɗannan abubuwan da suka karerai to su ne suka jawo ɗan wata kare amma ba rashin ba saboda in ka duba arzikin da muke cikin al'ummar yanzu da yake jujjuya ya ma fi arzikin da yake cikin kasashen mu a lokacin baya amma kuma mun fi samun zaman lafiya mun fi samun eh, kwanciyar hankali a lokutan na baya duka-duka dan abin da yawa sarki kenan aka samu a kashin farko na wannan shirin maɗa kashi na biyu domin ganin ci gaban yadda al'amura suka kasance da kuma irin jan hankalin da barista kaloma ɗahir mustapha ike bayarwa a madadin duk waɗanda suka taimaka wannan shiri ya zo ga akwatunan talabijin ɗinku ni aminu sharif da na gabatar nake cewa mu haɗa shiri na gaba masala.